masararo assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na najeriya a yau shirin da ke duba batutuwa da suka shafi najeriya kuma a gayyaci masana waɗanda suka dangaci wannan batu domin a tattauna tare da su kamar yadda sanarwa ta gabata a kafafenmu na sada zumunta da kuma nan ta nan cikin gidan rediyo kun ji cewa yau za mu tattauna ne akan harkokin ilimin addinin musulunci tare da babban shehin malami Sheikh Abubakar Muktar Yola wanda ya bakunci a jihar Jigawa kuma garin Hadeja a wannan rana. Za mu tattauna kan al'amuran da suka shafi ilimin addinin musulunci a ina ake menene abubuwan da suke tattare da shi wani yanayi ake ciki kuma waɗanne irin shawarwari malam zai bayar domin ƙara haɓakar yi shi wannan harka ta ilimi a ɓangaren maza da mata baki ɗaya sunana kabiru zubairu birnin kudu kuma ni zan kasance da shehin malamin a cikin tattaunawa da fatan za ku kasance tare da mu a karmakalla shehin malami shek abubakar muktar yola muna maka barka da shigowa cikin shirin najeriya a yau barkan ne masha Allah kamar yadda eh, ka ji kuma eh, zan ci kusan aka tsara za mu tattauna ne akan harka da ta shafi ilimi musamman ilimi na addinin musulunci mm. Eh, mu fara da farko ma'anar ilimi duk da dai na san kusan wannan wani abu ne sananne a gurin mutane da yawa amma ta iya yiwa akan dan goce a wani bangaren wajen fassara ma me ake nufi da ilimi din idan za mu ɗauki ilimi gaba ɗaya na addini da ba na addini ba me ake nufi da ilimi menene mutum zai zama yana da shi a ce yana da ilimi alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله آه، إذن أنت مي معنى إلمي نعم. كما أنا أديني إذا وانا بأنا أديني با نعم. سمتشيني إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما شيني فهمت أبو أكاين ينديكي فهمت مرشاكه wato ka fahimci abu a yanda yake kuma fahimtar da babu shakka haka abun yake to shine kana da ilimi akan abun kenan mm. wannan kuma ko ilimin addinin musulunci mm. ko ilimi na zamani kamar na likitanci a ce kai likita ne ka fahimci likitanci ko mm. ilimi na kasuwanci a ce ka fahimci kasuwanci to sai ka fahimce shi a yanda yake ko ilimi na injiniyarin ko na menene ko na tarihi da sauransu wannan shi ake cewa ilimi a ah, ma'anansa wacce ta shafi komi da komai kuma kowane fanni hmm. na addini da na rayuwa kama idan mun ce ilimin shari'ar musulunci to wannan kuma zai bambanta to shi ma'anarsa daban ke yawwa za a masa nasa bayanin daban abinda ake cewa ilimi a shari'ar musulunci shine ma'rifatul haqqi bi dalilihi wato shine sanin gaskiya tare da hujjanta mhm. ko mu ce ma'rifatul hukmi bi dalilihi hmm. sanin hukuncin abu tare da hujjansa Mm. wannan shi ake cewa ilimi wato da za ka san hukuncin abu amma baka da hujja mm. to a shari'a musulunci ba za a ce kana da ilimi ba sai dai kana kwaikwayon masu ilimi kaji masu ilimi suna cewa wannan abu halal ne sai kace halal mm. sun ce wajibi ne kace wajibi sun ce mustahabi ne kace mustahabi sun ce haramun ne kace haramun mm. domin baka san menene hujjan da yasa ya zama halal ko wajibi ko haramun ba to wannan sunan ka mai kwaikwayo masu ilimi amma in ka san wannan hukuncin tare da dalilansa da mm. hujjojinsa to wannan sai a ce kana da ilimi su shi ne al-islam ibn qayyim ke cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma Khalidu wat taqlid yastawiyani ilimi shine sanin shari'a tare da hujjojinsa yace wannan ba zai zama daidai da takriri ba shine kwaikwayon malamai ka faɗi ma'anar abu ko hukuncin abu baka san dalilin ba mm. ah, Abdul Barri ibn Abdul Barr an-Namiri mm. yake cewa ajma al-ulama ala anna al-muqallid laysa ma'dudan min ahli al-ilmi wa anna al ilm ma'rifatu al-haqq bi dalilihi mm. dukkan malamai sun yi ijma'i cewa muqallidi ba malami ba ne wanda zai ga maka abu kaza ai halal ne haramun ne amma bai san hujjoji a kansa ba kuma sun yi ijima'i cewa ilimi shine sanin gaskiya tare da dalilinta mm. ka san hukuncin abu da hujja wannan abu haka yake ga dalilinka a kansa mm. to ne shi ake cewa ilimi shi yasa idan an faɗi ilimi a shari'a kai tsaye ana nufin dalilai na shari'a din mm. wanda hukuncin da gaskiyan take kunshi a cikin su shine al-adillatu shar'iyya shi yasa lokacin Qur'ani ubangiji ta ya faɗi ilimi yana nufin hujja sai tominan wa minan nasu man fillahi bin ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir saniya da fili yudilla an sabilillah lahu fid dunya khizyun wa nuziqu yawm al-qiyamati azab al-hari daga cikin mutane akwai masu jayayya cikin addinin Allah bin ghairi ilmin ba tare da hujja ba shine ma'anan ba tare da ilimin ba kenan ba tare da ilimin ba tare da hujja kuma su dinga tinkafo cewa sun sani har su dinga jayayya da akan wa'inda da wa'inda suke da sani Allah ta'ala ce za su ɗaukaskanci a nan duniya kuma lahira azaba ta gobara tana na tana jiran su saboda ka ilimi shine sanin hukuncin abu tare da hujja ko sanin gaskiya tare da dalili daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in hmm. sahabbai ko ɗaya daga cikin ko ijma'in al'umma ko ɗaya daga cikin dalilai hmm. inda ake ɗauko hukunce-hukunce na shari'ar musulunci hmm. za mu iya cewa kenan wannan a shari'ance kenan a shari'ance eh, duk inda aka faɗi ilimi a shari'a ta wannan ake nufi ko qur'ani ko hadisi na'am eh, shi ilimi za a iya cewa yana da dogon tarihi domin tun farkon dan adam mm. Mm, eh, ko lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara mm. samar da annabi adamu ina jin akwai maganar ilimi a ciki da gaske to in za mu dan dauko a dan takaici dan tarihin ilimi me zaka ce akan wannan to abin da zan ce shine ubangiji su subhanahu wataala ya halitta annabi adam sai kuma yake so ya fifita shi akan mala'iku mm. to sai ya bashi wani ilimi wanda mala'iku ba su da shi da suke ganin suka ce ya ubangiji ya zaka halicci dan adam wanda zai zo ya barna a bayan ƙasa alhali mu muna bauta maka muna maka tasbihi mm. kuma zaka halicci wani wanda wanda barna zai zuwa bayan kasa mm. sai Allah ta'ala yake na san abin da baka sani ba mm. shikenan sai koya wa annabi Adamu ilimi na sunayen abubuwa shikenan sai ce mala'iku ku gaya min sunayen wayannan abubuwa sai zama su sani ba suka ce ba su da ilimi sai ka ce to Adamu faɗa sai Adamu ya faɗi sunayen wayannan abubuwa sai Allah ta'ala ya fifita annabi Adamu akan mala'iku da ilimi to wannan shine farkon ilimi na dan adam to haka ake tattafiya Allah yana bawa annabawa ilimi yana yi musu wahayi yana musu wahayi suna zuwa da al'umma suna zuwa al'umman su har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sama farkon wahayin da aka fara masa shine iqra hmm. lokacin da yake kogon hira zai zama annabi malaka jibril ya zo ya matse shi ce masa iqra ikaratu sai ce ma ana bi qari'in ban iya karatu ba ya sake matse shi har sau uku ikaratu ban iya karatu ba sai saukar masa da iqra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ساك koya masa ayi guda biyar nan kai karatu da sunan ubangijinka kai karatu Allah shine mafi mafi girma wanda ya halitti wato dan adam kuma ya halitta shi daga wato gudan jini wanda da asalin samani ne dawo gudan jini mm. sannan ya koyawa ya koyawa dan adam karatu da biro da rubutu da abun rubutu shine alkalami mm. sannan ya koya masa abun da bai sani ba mm. to shi yasa ya zama duk wanda ya zo duniya yana zuwa jahili ne Mm. sai daga ba ubangiji ta'ala sai ya koya masa ilimi yana koya mm. masa wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala mm. lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya halitti dan adam ya fito daga cikin mahaifiyarsa bai san komai ba amma dai ya bashi wasu sinadarai wanda da su ne ko wasu makamai ko wasu abubuwa wanda da su ne zai iya samun ilimi shine ya bashi ji ya bashi gani kuma ya bashi hankali domin ya gode wa Allah to da su ne yake yin ilimi to sai ya zama kullum yana samun ilimi gobe ya kara wannan gobe ya kara wannan har ya zama ya samu ilimi mm. tsawon ilimin nan na addini ne ko kuma ilimi ne na wani abu na sana'a ko mm. ilimi na rayuwa so wannan shine tarihin wato mm, ilimi kuma har zuwa yanzu akan haka yake tafiya dole sai ka koya ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa aqu ilmin kaman huwa jahilun kai ilimi ba haifan mutum da ilimi kuma mai ilimi ba sa zama daidai da wanda bai da Mm. ba da ilimi to wannan yana nuna mana falalan ilimi mm. da darajansa wanda kuma akwai dalilai da yawa daga alkur'ani da mm. hadisan manzon Allah sassama mm. wanda suke bayani akan fadan ilimi mm. ubangiji ta ana cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal la ya'lamun masu ilimi za su daidai da wanda ba su da ilimi ai ba su taba zama daidai ba wannan kenan masu ilimi su ne a sama sannan yarfa illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat na daga masu imani yana daga masu ilimi ya daga darajojin su kuma yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil Allah ta'ala ta'ala ya shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah mala'iku sun shaida yake malamai ma sun shaida mm. sauran mutane kuma sai su yi wa kansu shaida kaga ya nuna mana daukakan ilimi kuma sai inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama mm. wadanda suka san girman Allah suke tsoron sa tsoro mm. ne girmamawa sune malamai waɗanda suka san Allah subhanahu wa ta'ala Hmm. sannan haka nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. manzon cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala hmm. Allahu lahu bihi tariqan ila janna duk wanda Allah ta'ala ya fore masa wata hanya na samun ilimi to Allah ya fore masa wato hanyar tafiya aljanna oh. in dai ilimin shari'a ka bi shi don ka fahimci addinin ka to za ka samu hanya ta tafiya aljanna da sauki a wannan hanyar da ka kama din sannan ma ya ce al ulama warasatul anbiya فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ Annabawa وافي ما لم يسوني ما قاعدة النباوة النباوة سقادة ديناري كو أذرفا سقادة إلمي واتو إلمي سكبري أقادة duk wanda ya ɗauki ilimi to ya ɗauki babban rabo wato yana ya ɗauki wani abu ne na gadon na gadon annabawa to kaga nan daga annabawan Allah sai malamai a daraja saboda su ne suka gadi annabawan mm. su suka gaje su su suka ɗauki ilimin su mm. to kuma sun samu ɗaukaka ne da sababin ɗaukakan ilimi shi yasa manzo suna yake cewa ah, fa inna fa abinna ah, wa fadl alimi ala al-abidi ka fadl kamal yatal ya ala sa'ir al-khawakib mm. wato falalan malami akan mai ibada wanda bai da ilimi kaman falalan wato wata ne dan diren goma sha hudu akan sauran taurari yanda wata dan daren sha hudu yake da haske mm. har ma ba za ka ga taurari ba to haka fifikon wato malami da wanda ba malami ba mm. maza su ma ya ce kowane abu yana nema wa malami gafara har kifi da yake cikin ruwa da tsuntsu da yake sama kuma yace mm. man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini to dan dan yi sharhi akan wannan Mm. Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi a duniya wato wanda Allah yake nufin sa da alkhairi a duniya da lahira wanda zai rayu rayuwa ta addini ya fahimci addinin Allah mm. kuma ya je lahira ya kubuta daga azabar Allah mm. ya shiga aljanna shine wanda Allah ya fahimtar da shi addinin musulunci yake mm. bauta Allah ta'ala yanda yake so da manzo Allah sallallahu alaihi mm. yake bin alqur'ani da sunnar manzon Allah mm. sallallahu alaihi wasallam to kaga idan mutum ya zama ya dauki hanya ta fahimtar addini to kenan alama ne Allah ta'ala yana son sa da alkhairi ashe sa zo a ni hadisin ma ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullahi wa ma aw aliman aw muta'allimun duniya shirme ce abun ke cikin ta ma shirme ne gaba daya sai dai ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da abun da ya jibince shi ne sauran ibadu mm. da ake bauta Allah ta'ala da su ko kuma malami ko mai neman ilimi Mm. malami wanda ya fahimci addini mm. mai neman ilimi kuma wanda yake kokarin fahimta mm. ko zai zama ɗalibi ne wanda zai ɗauki takaddu ya je a fassara masa ko kuma mai sauraron malamai ne yana sauraron wa'azi da karatuttukan malamai ko ya je masallaci ko ta hanyar gidajen rediyo da talabijin ko ta hanyar social media ta kowace hanya dai in yana kokarin fahimtar addininsa ta hanyar sauraro da tambaya to wannan shi wani abu ne a duniya shi ba shi mai bane amma duk wani abu na duniya za a kwatanta su da wannan to su ba komai bane mm-hmm. ba komai bane to da haka kaga ilimin musulunci shine a gaba babu wani abu da yake da daraja sama da shi mm. shi yasa hafizul hakam yake cewa al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadami mm. ilimi shine fiyayen abun da za a nema mai neman ilimi shine mafificin wanda yake tafiya a bayan ƙasa mm. العلم فيه جلالة ومهابة العلم أنفأ من كنوز الجوهر تفنى الكنوز على الزمان وصرفها والعلم يبقى باقيات العصور العلمي أكوي درجة أتك إنسان أكوي بللا أتك إنسان علمي يافي كؤي لمن كؤي سنة أكاريوا علمي كمحر أبدا أبدا إنا إن ذاك واري مليان تيا نعم. ka ce za ka dinga ba da ita ya yazo ka bashi naira goma wannan naira ashirin wannan dubu ɗaya wata ran zaka ƙare ka karkaɗe ledan amma ilimi shi kuma kana ba da shi yana ƙaruwa ne kana bayarwa yana ƙaruwa saboda wa'inda suke karɓan ilimin wurin ka hoto kofi kake ba su mm. ba asalin fotosta ne ba asalin ilimin kake ba su ba asalin yana nan a tare da kai to kaga shi ƙaruwa yake da ba da shi mm. shi yake cewa yazidu bi kasratil infaqi minhu mm. wa yanqusu in bihi kaffan shadatta ilimi yana karuwa in kana ba da shi mm. in ka rike shi kuma to nan ne zai rago to su ko kuɗi kana ba da su suna suna raguwa suna suna karewa mm. mm. sai na aliyu sai na daga cewa da ke nuna falalen ilimi akan dukiya shine ilimi gadin ka yake shi yake baka tsaro mm-hmm. kuɗi kuma kai ne kake tsare su eh, kai kake gadin su ko a gidanka ne ka nemi inda zaka boye su ko kai kaɗai ne a ɗakin sai ka rufe su da wani abu ko kuma ka kai su banki ka kai kake gadin su mm. amma ilimi kuma shi yake gadin kai yana baka tsaro duk inda kake tafiya wannan kurjinin yana tare da kai mm. duk inda kake yana baka wato ka wato kariya mm. so falalen ilimi akan abin nan falalen ilimi akan dukiya abu ne wanda yake bayyane ne domin shi dukiya ana samun mutane ka yau sun talauce da suna da shi mm. in mulki ne yau kana da shi a ce mulkin nan ya kare amma ba a mm. taba a ce wani malami ne yanzu ya zama jahili ba wannan ko ilimin addini ko ilimin zamani ko na sana'a aka yi a ce ya mm. zama jahili wannan bayuwa to wannan shi yake nuna maka muhimmancin ilimin da ainihin falalansa to yanzu mun ji muhimmancin ilimi da kuma falalar da waɗanda suke da ilimin suke da shi akan waɗanda ba su da shi eh, wadannan hanyoyi ne hanyoyin samun ilimin musamman a addinance in ce mm. za a sami ilimi misali wancan mm. hanya ta farko da Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adamu mm. kaga wannan sanarwa ce wahayi ne eh, eh, ikra ita ma dai wahayi ne to menene kuma sauran misali sauran mutane su me da me da me za su dogara da shi a matsayin hanyoyin da za su bi su to duk wanda ba annabi ba dole sai ya nemi ilimi kafin ya same shi ne ya zo a hadisi a mai ilmu bitta'allum al-ilmu bitta'allum wal ilmu bittahallum wato shi ilimi da koyansa ne ake samun sa hakuri shi ma da koyon hakuri ne zaka zama mai hakuri to ilimi sai an koya idan baka koya shi ba ba za ka same shi ba sai sa mun yi bayani kowa yana zuwa jahili ne duniya sai daga baya ne yake samun ilimi yake samun ilimi to idan koyansa za a yi wace hanya ne za a bi a same shi shine hanyoyin da su malamai magabata suka bi suka samu ka dole kai ma sai ka bi wannan hanya to su zaka danyi mana bita to abu na farko ya zama tsakani da Allah kake akwai ikhlasi a cikin al'amarin ka ya zama don Allah kake neman ilimi mm. idan ba don Allah kake nema ba ilimin ka bai zai yi albarka ba ko ka same shi ba ta cikin ilimi bane ba nagarcicin ilimi ne mm. akwai hayaniya a cikin sa mm. domin ilimi abu ne mai tsada tun da abu ne na daraja duniya da lahira to Allah yana dubawa ya kamata ya bawa hmm. shi yasa ubangiji ta ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan hmm. in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi wanda za ku dinga bambance ƙarya da gaskiya da shi hmm. sannan abu nan wattaqullah wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah sai sanar da ku waye shi kaga duka sai an sa ikhlasi da tsoron Allah a ciki ko manzo da sun ce man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullah لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أن يريحها يوم القيامة دون دا wato yake neman ilimi irin ilimin da ba a neman sa sai don Allah shine ilimin shari'a ba ilimin sana'a ba amma shi ko yana neman sa don duniya to ba zai ji kanshin aljanna ba ranar alkiyama kanshin aljanna ko tsakaninka da ita tafiyan shekara saba'in ma za ka ji ƙanshin ta kamar yadda ya zo a hadisi hmm. ya zo a wani hadisin man ta'allama li ghairi Allah aw arada bihi ghairi Allah falyatabawwa maqadahu minan nar hmm. duk wanne ne nemi ilimi ba don Allah ba hmm. ko ya nufi da ilimin sa wani Allah ya tafi wurin zaman sa a wuta saboda ilimi ibada ne neman ilimi ibada ne duk wata ibada ko dole sai akwai ikhlasi a cikin ta za ta samu karuwa saboda innamal a'malu biniya in ko babu ikhlasin nan abun babu inda zai je shi yasa ta zaka make cewa abun nan wani ya taj'alli li wajhi llahi khalisatan innal binaa biduni al-asli lam wa man kulle ya yaqul nasu ya tlubuhu fa aksir bi sabqatihi fi mawqif an-nadam hmm. niyya ka sanya ta tsakaninka da Allah wajen neman ilimin ka hmm. ka sanya ta tsakani da Allah domin ita ce asasi hmm. yace duk wanda yake neman ilimi ba don Allah ba to mamakin asaran kasuwancinsa zai yi asara ne da zai kai labari so da haka idan mutum akwai riya a ciki yayi kokari ya gyara niyansa cewa yana yi tsakani don Allah mm. imam ahmad yace al-ilmu la ya'diluhu shay'un lima sahha niyyatuhu mm. ilimi babu wani abu da yake da daraja kamar sa amma ga wanda niyyarsa ta kyau sai suka ce kaifa tasihhu niyyatu ya aba abdullah mm. to yaya niyyar mutum zai zama mai kyau kuma ya kai baban abdullah sai yace an yanwe bihi raf'a jahli an nafsihi wa an ghayrihi shine mutum yayi niyyan dauke jahilci daga kansa da waninsa kana yin sa ne don ka dauke wa kanka jahilci ka fahimci addinin musulunci kuma mm. don ka fahimtar da wani yanzu waɗanda suke zuwa makaranta su koyo ilimin addini da nufin su dan dawo da dan kwalin da ake samu su mm. aiki su je su dan koyar da waɗansu mm. ana dan biyan su wani abu za a iya cewa sun samu mafaka in dai wannan ne kawai manufarsu to riya suke kuma Allah ya kama su da wannan don shi ilimin addini musulunci ba a yin sa don duniya amma babu laifi in kai shi don Allah mm. kuma ka taho da kwalin kuma mm. ka je kai aiki da shi wasu sun sun karantar da alqur'ani sun tofa wani alqur'ani mm. maciji ya sare shi ko ma ta harbe shi ya fadi suka aka ba su garken dabbobi sai suka abin nan suka ce ba su karɓa ba sai sun tambayi maza sama suka ce asala mun je wani gari bakunta sai mutanen wannan garin sai suka ki su karɓi bakuntan mu muna nan muna zaune sai ku nama sai ta harbi sarkin gari mm. sai suka suka ce akwai mai tawaida wanda zai iya tofi mm. don ta faɗi sai suka ce eh amma ba za mu yi ba sai kun ba mu lada me za ku ba mu suka ce za su ba su garken dabbobi mm. shikenan sai suka karanta ɗaya daga cikin sai karanta fatiha ya tofa sai ta faɗi sai manzo sun ce to ya ga maka fatiha tana yi ai ilimi ne mm. Mm. daga Allah ne saboda haka ku je ku karba ni ma ku bani na ware bon sai ce inna khaira ma akhastum alaihi ajran mm. kitabullah mafi alkhairin abin da za ku karbi lada a kansa shine littafin Allah kaga ba wai don su karbi kuɗi suka koyi Fatiha ba don Allah suka koya amma kuma suka koyar da ita ko suka yi tofi da ita magani da ita aka ba su kuɗi suka karba idan ka je kai karatun ka tsakaninka da Allah kai karatun addinin musulunci don ka gusarwa kanka jahilci ka mm. fahimci addinin ka ka mm. fahimtar da wani mm. babu laifi ka karbi kwalin kuma ka zo kai aiki da shi ka koyar ana biyan ka amma ba shine tushe ba idan ya zama shine tushe akwai to ka rusa ka rusa al'amarin ka kaga ba don Allah kai ilimin ba kenan to shine wannan kasuwancin ka yayi yayi asara to saboda haka dole ne abu na farko sai an samu ikhlasi an yi don Allah kafin ayi sannan na gaba ya zamana wato akwai tawazu'u shine kankan da kai shi ilimin addinin musulunci ilimi ne mai zurfi ilimi ne mai daraja kai akwai izza a cikinsa amma ba za ka same shi ba sai ka kaskantar da kanka to ga malaman kenan ga malamin da ilimin gaba daya ka karrama malamin ka dauki kanka ba komai ba haka shi ma ilimin mm. ka daraja shi kar ka dauki kanka wani abu al ilmu izzun wala yunalu illa bi dhilli la izza fi ilimi daukaka ne amma ba a samu sa sai an kasantar da kai aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha wa laysa tanalu al-izza hatta tudhillaha naga kana da wani rai kana neman ka samu daukaka wallahi ba za ka samu ba sai ka me sai ka kaskantar da kanka asali ma mai girman kai kwata kwata shi bai zai samu ilimi ba العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي kamar ruwan sama ne idan zai samu wuri mai tudu ai tashin hankali ne ya haura sai ka ga yana baya to haka mai girman kai ilimin ba zai shige shi ba zai samu albarkan ilimin ba kwata kwata sai ka kaskantar da kanka ga malamin da ilimin Kayi ladabi sannan sai ka samu kuma dama al'ada ta ubangiji ta'ala mm. wanda ya kaskantar da kansa Allah yana daga shi man tawaba lillah mm. rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kansa don Allah mm. sai kuma Allah ya daga ya daga darajarsa to kaga in ka dauki kanka wani abu ne kana son ka abin nan ka ci irin abincin da masu kuɗi suke ci masu ko ka sa riga irin nasu ko kai me a lokacin da kake neman ilimi ba ba za ka samu wannan ilimin ko ba za ka yi wa malamin ka ladabi ba ba za ka yi musu biyayya ba ana nuna musu kai ma wani ne to ai ba za su baka ilimin ba saboda innal muallima wat tabiba kilahuma aw kilayhima la yansahani idza huma lan yukrima fa abin nan faqna bi jahlika in jafauta muallima واصبر لدائك إن جفوت طبيبه واغنى بجهلك إن جفوت معلما da malami da likita idan ba kana lallabin su ba in ba kana daraja su kana girmama su ba kana kana kaskantar da kanka ba mm. ba za su baka ilimi ba likita bai zai baka magani ba mm. yace to idan har ka ɗauki likitan ka wani soko ne kai ne wani abu mm. sai ka je ka yakuri da ciwon ka bai zai maka nasiha ya ga maka ga hanyar da zaka bi ka samu lafiya ba to haka ne shi ma malami in ka nuna masa kai wani ne to fa bai saurare ka ba ko ya baka ilimin kawai ko oho yake baka ba zai baka wato ainihin mm. ilimin da sirrinsa mm. wanda zaka samu buɗi ka zama ka zama wani abu ba saboda haka dole ne ka kaskantar da kanka ga malami mm. ka kaskantar da kanka da kuma ga ainihin shi ilimin kansa ka daraja shi kafin ya samu ya zauna a wurinka kuma shi wannan mutum ya dan Allah kai don Allah duka mm. tsakanin da Allah kankan da kan eh. akwai na tawa akwai na munafurci yawa to shi ne yasa manzo ya ce man tawa ba alillah wanda ya kankan da kai don Allah ba na mm. munafurci mm. ba na gaskiya ba dan Allah yana ganin ka ko da ka ba wani albarka da mutum zai ko ilimin sa zai yi sannan abu na gaba ya zama a wurin malamai yake daukan karatu ba a yi wa na uku ba a yi wa ilimi to ilimin addini karatun jarida ai ko likitanci ne yau a ce kai baka yi makaranta ba za ka je ka dinga buɗe littattafai da aka hmm. aka wallafa saboda abin ilimin likitanci ilimin ai ba ba ka kai labari ba ne za ka fa dole sai da malami hmm. to bane tana addinin musulunci Allah ta sama kansa yana da malami malaika jibril ne malamin sa hmm. sannan shi kuma malamin sahabbai haka abin yake ta tafiya haka abin yake ta tafiya to duk wanda bai dauki ilimin sa ba wurin malamai to ba a cikin shakka yake ba ilimi yake ba ومن لم يشافي عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون duk wanda bai dauko asalin ilimin sa a wajen malamai ba to inda yake ga yake da yaqini ma to akwai shakka a ciki don ba ya tabbata ya gane ko bai gane ba ya zaka ka gane fahimtan taka daidai ne ba sai daidai da fahimtan malami ba so zaka sai malami ya baka karatu kuma akwai abun da zaka je kai ta kokari ka gane shi ka kasa gane shi sai ka zo ka karanta malamin ya maka bayani sai ka gane wani abun ma da zaran ka je ka buga ka buga gane ba kana zuwa in ka ja bakin kafin malami ya fassara maka Allah sai cusa maka wannan ma'anan mm. sai ka gane ma'anar karatun ko malami na fassara sai ya zama daidai mm. amma da baka zo wajen malami ba ko baka samu wannan albarkan ba to shi yasa mai daukan ilimi daga wurin littafi cewa bai da malami mm. to wannan barnan sa za ta fi gyaran sa yawa yasa yake cewa yazunnul ghamru anna al-kutba tahdi akafa hamil li idrak al-ulumi ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حير الأقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أظل من توم الحكيم إذا كان يمئلني بأتارد مالمي با توانا مأتا ذاك ذاك برحنيا كتا كتا كما أوا داسو سوريجي تيمكا ذا سوريجي تيمكا كاكاسا غاني يسو في توم الحكيم بأتا Shi ne wanda ya zo yana karantar da yana karantar hadisi alhabbatu sauda da wa'u min kulli da mm-hmm. habbatu sauda wani kwaya ne na hatsi mm. aka ce yana maganin kowane ciwo mm. to shi kuwa da ya zo sai karanta da kansa sai karanta alhayyatu sauda da wa'u min kulli da ya kara digo ɗaya. ya cire ya kara digo daya mm. sai ya ce fasararsa ne maciji baki yana maganin ciwo kowane ciwo sai dai dinga yanka bakajen maciji yana ba marasa lafiya suna mutuwa me yasa saboda ba wurin malami bane da a gaban malami ne in yace alhayyatu sauda sai malami yace a ah, alhabbatu sauda mm. kaga ya gyara maka wannan kuskure to galibi kurakurai mm. suna faruwa daga mutum idan bai ɗauki ilimi wajen malami ba yanzu akwai wannan abubuwa na na na zamani mm. eh, kafafen sadarwa eh, mm. musamman google zaka ji ana google malamin kowa eh. ko kuma shi shek google ma wasu suka mata kamar komai in ka shiga zaka samu wasu mm. kuma sukan ma makale da wannan daga sun ga suna da fatawa ko wani abu sai su shiga su su je su duba to wannan shirme ne shi google ba malami bane bai iya bai isa ga maka ba sai abin aka sa aka sa masa <laughs> mm. to abin aka sa masa nan dole ka san waye ya sa masa mm. kafin ya zama ilimi mm. shin amintaccen mutum ne ko ba amince malamin ne ma ko ba malami ba musamman abin da ake rubutawa in a rubuce yake sai idan kana da hujjoji akan wannan ko kuma ka san malamin da ya tura wannan zai zama ilimi gara ma wanda za a tura maka na audio ko video idan ka dauki murya ka mm. san da waye kake kake magana amma ka kawai ba za ka ce bari da wajen shek google in mm. faɗi wa mutum zai ta Eh, a intanet kawai da ya ɗauko abu bai hmm? san ma waye ya faɗi abun ba hmm. ya ɗauko ilimi daga majahil hmm. wanda suke jahilai wanda ba a san su ba kwata-kwata kuma zai zama ilimi ba zai taɓa yiwa ma to da al'ilmu yu'khadhu min afwahir rijal ana karɓar ilimi daga bakin malamai ne idan ba malamai ne suka baka ba ba zai zama ilimi ba to dole ne malamin kuma sai adalai dole ka san wane ne kake ɗaukan ilimi wurin sa idan ka san waye ba imam mali yana cewa inna hadha al-ilma damuka wa lahmuka Wa وأنه تسأل يوم القيامة فانظر عمن تأخذه إلي منا شيني جنينك da tsokanka kuma za a tambaye ka shi ranar kiyama ka duba ka ga ya kamata ka ɗauki ilimi wurin sa a ba kowa da kowa ma haka bin sirri ne ce inna hadha ilma dinun Mm. fanzuru amman ta'khuduna dinakum mm. wannan ilimin addini ne ku duba wajen waya ya kamata ku karbi addinin ku to ka je ka shiga google baka san waye ba kaga baka san wurin wa ka karbi addinin ka mm. so da haka sai ka je ka bata wani zai zai tsora ka akan barna so da ko zamanin da malami sai an amince da shi ake karban ilimin sa sana kuma yanzu da abubuwa suka suka tabarbare so da haka dole sai an karba wajen malamai sannan kuma malamai sai sun zama amintattu kafin ilimin ya yi ya zama mai kyau kuma ya zama mai albarka A kan kasancewar malamai amintattuna malamai ga al'ala ya kara ma lafiya ga kunan da yawa hmm. eh, kuma kusan kowa eh, mutane ana ta kira a ce wane ya sani wane ya sani wani lokacin mutane suka zama cikin rikici hmm. domin abin da mutum zai ji a can daban da abin da zai ji a can hmm. ta mutum zai gane ma wanda ya dace a cikin malamai yawa ta hanyoyi guda biyu ilimin mun ce shine sanin gaskiya tare da dalili malamin da ka sani duk abin da zai faɗa zai kawo maka qur'ani ko hadisi duk abin da ya faɗa yana kawo hujja yana kawo hujja mm. kaga san ilimi yake bara wanda zai zai maka hira yayi bayani kawai ya tashi kamar tatsuniya mm. to sai ya zaka nitsu da shi kaji ɗaya mm. na biyu kuma shi cikin malamin dole zaka san akwai wasu masu ilimi daidai gurgudo wasu bayin Allah masu neman shiriya mm. sun fi raja'a zuwa gare shi mm. sun yadda da iliminsa mm. suna sauraron karatunsa shi suke neman fatawansa <clears throat> kuma wayannan tabbal masu neman gaskiya ne to wannan alaman cewa malamin nan gaskiya yake faɗa kai da baka da ilimi baka san komai ba sai ka dogara da wannan sai ka kuma zuwa ga wannan malami to wannan malamin ko su ne malamin da suke karantar da alkur'ani da sunna domin al'ilmu min alkitabi wa sunna hmm. bi fahmi salafil umma hmm. <clears throat> ilimi daga alqur'ani da sunna da kuma a bisa fahimtar wato wato magabata wannan al'umma hmm. imam mali yace kar ka dauki ilimi daga wajen mutum uku mutum hudu la ta ku ilmi arba'in kar ka zo ilimi daga dan bidi'a wanda yake kira zuwa ga bidi'a wato abin da bai da hujja a hadisi mm. bai da hujja a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. <clears throat> sai mutum ya don ya gina kansa akai mm. to idan yana kira zuwa ga bidi'an to kar ka bashi kar ka dauki ilimi wurin sa abin da yasa dan zai dora ka akan bidiyoyin sa amma in baya kira zuwa ga bidi'an idan ya idan ya baka ilimi wanda ba na sa ba wannan zaka iya karba sannan na biyu yace karka ɗau ilimi a wajen wawa as-safihu allazi yu'linu safahu ilimi wajen wawa wanda yake nuna wato ainihin wautansa wanda mm. wautansa take bayyane mm. ilimi ana daukan sa ne saboda a samu ƙarin hankali ana ɗaukansa sa saboda a samu ƙarin hankali ne mm. zaka tattara hankulan malamai ne zuwa ga hankalinka kwakwalwan malamai da basiran su zuwa ga basiran ka idan malamin ka ya zama wawa ai wauta zaka kara to saboda haka karka yadda ka dau ilimi wajen wawa wanda wautan sa a bayyane take mm. na karka dauki ilimi wajen wanda bayi da malami mm. wanda yake daukan ilimi daga wajen wato ainihin eh, a littafi kawai mm. saboda me saboda farko bai da yaƙini akan abin da yake koya maka na biyu kuma bai ladabtu da ladabtuwan wato malamai ba hmm. saboda haka lam yata'addab bi adabihim hmm. wa lam ya'khudh min ilmihim bai hmm. bai da ladabi irin na malamai sannan kuma bai samu ilimin daga wajen su wanda yake da yaƙini a kansa ba to irin wayannan za a kyale su idan ka san mutum cewa dama bidiyo yake dauka yana rungumin abubuwa ne ba hujja kawai mm. to kaga wannan ba wanda zaka saurare shi ba idan zai faka cikin batansa idan ka san mutum wawa ne mm. to ka ce zaka dauki ilimi ne don zai maka wauta mm. in ka san mutum kwashe shi yake dauko sa da kansa to kaga bai da malami to zai baka gurguwan fahimta yadda za a samu matsala mm. to irin wannan duka mutum zai lura da su kafin ya dauki ilimi a wajen malami sannan akwai abubuwa na boye na tsoron Allah da sauransu amma wasu dalilai suna bayyana su mm. sai ka duba wa yafi tsoron Allah mm. ko da dai ne guda biyu shahararru ne guda biyu amma zaka ga dai wani wani yafi wani tsoron Allah ko wani yafi wani ilimi idan wannan ya fi ilimi da tsoron Allah to kaga shi ne kamata ya zama malami akan wanda bai kai ba mm. to wani abubuwan ne mutum zai duba har ya gane wane ne ya kamata ya ɗauki ilimi a wajensa domin shi ma samu ilimi kuma tare da ladabi mm. to eh, da yake shirin namu sunansa Najeriya a yau mm. za mu dan waiwayo mu kalli isa Najeriya musamman bangaren ilimin addinin musulunci mm. ya kake kallonsa a yanzu yanayin yanda yake ciki yanayin hanyoyin da ake bi ake neman sa da kuma masu neman nasa yanayin yanda ake samun sa makamancin wannan musamman a wannan lokaci da muke ciki wannan zamani to ilimin addinin musulunci dai ya samu matsala ba ma a Najeriya ba a duniya gaba daya a hanyar da ya kamata a bi a neme shi ah, a can ana ba shi lokaci isasshe mm. sannan kuma ana yin don Allah din don fahimta mm. kuma ana bin hanyoyin da ya kamata a bi shi to amma a yanzu abubuwa na taɓarɓarewa na taɓarɓarewa son duniya na shiga mutane mm. to sai ya zama na an kauce wa innan hanyoyin ah, mai ta'alin wa ta'alin zarnuji yana cewa lila ilmi طرق ومن أقطع الطريق لم ينال مقصوده ilimi yana da hanyoyi na samun sa duk wanda ya kuskure hanyar ba zai samu abin da yake nufi ba a yanzu da zaka ga malamai suna da ilimi zurfi kuma kowane fanni za su karanta ibn jawzi a cikin saidul qadir yace idan aka ce maka wannan malamin hadisi ne to karka tambayi fiqh ya sani kar ma ka tambayi tafsiri kuma ya san tafsiri in tarihi ne kar ka tambaya in lugha ne abin da ya shafi sunnahu balaga ya sani kar ka tambaya aqida ya sani mm. amma an waye gari idan an ce malamin nan malamin fiqh ne to sai ka tambaya hadisi fa ya iya mm. idan na hadisi ne sai ka tambayi tafsiri ya iya mm. sai ka tambayi ya tauhidi ya tarihi ya sauran ilimi na lugha to kaga ilimi ya koma ba tun a zamanin sa ballantana yanzu a yanzu hanyoyin da ake bi na zamani mm. na neman ilimi hanyoyi ne kawai na yaƙi da jahilci domin idan ka je wasu kwasa-kwasai ne za a ware maka a ce ka karanta mm. kuma su ɗin ma ba a gama su sai lokacin jarabawa ya yi idan kana tafiya kana tafiya aka ce ka gama digiri mm. a bangare a wani bangare sai an tambaya a shari'a ne fiqh kenan da usuli ko a hadisi ne ko a tarihi ne ko a aƙida ne ko a me sai an faɗi ga inda kai digirin ka guda ɗaya guda ɗaya mm. to inda ka fi zurfafawa mm. sauran ma ka tattaɓa a nan to in ka tafi masters kuma fanni kwaɗe za ka ɗauka wanda watakila ma ƙasa da wanda ka ɗauka. Fanni ɗayan ma wasu mm. babubbuka. Misali in fiƙihu ne sai ce to daga babin tsarki zuwa babin zakka. Ina so sallah, ina so aikin haji, ina azumi ina abin da ya shafi aure da ciniki da sauran duk abubuwa na shari'ar musulunci mm. idan bangaren hadisin ya sai ce to ilimin hadisin ko fiqhul hadis ila ce ilimin hadisi ne sai ilimin hadisin ilmun rijal to fa nan ma ilmin asani sai a dauki wani yanki mm. sai ka je ka gama shekara hudu ko biyar ka gama wani dan a fanni ɗaya ma wani bangare ne na wannan fanni mm. ka je kai fiyeji shi ma a haka idan ka dawo fa aka ce kana da fiyeji ka zama dokta sai an tambaya a ne domin an shiga ɗaya fannunukan kila baka da abun nan a kansa baka da ido a kai mm. to saboda haka idan ana son ilimin ya da irin na da mm. shine kowane fanni ka karanta shi kowanne kowanne mm. a samu malamai ɗaliban ilimi wanda za su tsaya su karanta kowane fanni alabashi su zurfafa akan wasu fiye da wasu don da zai kake wai ilimin ma ko sun yawa ne sun so me fannonin ba kun yawan su me yasa magabata suka karanta su ko sun fi lokaci sama da na yanzu eh, ko lokacin me yasa kai kamar lokacin ko wani abu ya cinye abinda imam shafi yake cewa haqqun ala talabatil ilmi ya ghayatihi duk wanda ya kafa kansa cewa shi mai neman ilimi ne wajibinsa ne ya tsaya ya kai kololuwa a ilimi. Mm. domin in bai kai ba zai yi barna to mm. tunda ka kafa kanka cewa kai ɗalibin ilimi ne mm. me yasa kuma zaka yadda da kaɗan. idan kuɗi kake nema ba tinkafo kake kana hakoro ka kai wani matsayi ne ai shi ne me yasa ba ka kai ba sannan duk abun da dan adam zai iya yin kai ma zaka iya yin mm. idan ka ɗauke shi cewa abu ne ba mai yiwuwa ba shikenan sai bi ka haka bai zai yiwuwa mm. in ka ɗauke shi mai yiwuwa ne ka ba da himma mm. shikenan sai ka same shi wa masabu illa ma sa'abahu al wa masalu illa ma yarahu al-fata sahala duk abun da ka ga mai wahala ne to mutum shi ya ɗauke shi mai wahala ne ya karya yake ta wani tunaninsa da lissafinsa sai zama bai zai iya ba duk abin da kuma ya zama mai sauki to ka ɗauke shi da sauki. shi kokari babu inda bare kai ka ba mm. aljiddu yudumi kulla amrin shafi'in aljiddu ya fita kulla babin mukulaki kokari yana kai ka zuwa ga wani wuri mai nisa wanda baka tamanin ka je kokari mm. yana buɗe kofar da take kulle kana ga kamar kofar ta kullu sai ka buɗe ta ka zama wani abu kuma mm. kuma a cikin ta so da abin da ake bukata shine ya zama tsakani da Allah za a yi ka ba da himma dare da rana mm. kace za ka yi karatu don kana tunanin nan gaba za ka zama malami za ka zama mai amfanin al'umma sai ubangiji ta Allah ya taimake ka ya ce wallazina jaha jahadu fina lanahdiyannahum subulana duk wanda suke kokarin sai sun nemi ilimi haka Abdullahi bin Abbas ya fassara ayan mm. yace zamu mu shiryar da su ta farkin mu zamu datar da su su samu ilimi in dai sun tsaya da gaske Kika mm. kansa Abdullahi bin Abbas ba da gaske tsaya ba ai yaro ne a zamanin manzo Allah mm. amma kai yake bin kansa habban ne je dau ilimi anan ya dau ya je wurin malami ma bai fito ba bacci ya kama shi har kora ta bule shi malami ya zo ya fita ma bai gan shi ba mm. amma haka yake bin su in ya zo wajen wani sai ce kai dan baffan manzo Allah ya sassuwa da ka kira ni ma zan zo gida in baka ilimi mm. sai ce al ilmi yu'la wala ilmi ya'lu wala yu'la alayhi sai ce ilimi ba a masa haka ilimi yana sama ne ba wani abun da yake sama da shi mm. dole na ne na je amma a haka sai da ya zama habrul umma tarjumanul qur'an babban malami a cikin al'umma manzo Allah ya sama. kuma mai fassaran alkur'ani kowa ya da malami ne mm. gurgudun wahalanka da dagewanka mm. gurgudun yadda zaka samu bi mm. qadaril kaddi tuktasabu maali wa man talaba al-ula sahira al-layali tarumu al-izza thumma tanamu laylan yaghusu al-bahra man talaba al-laali wa man talaba al-ula min ghairi kaddin aba al-umra fi talab al-muhali gurgudun wahalanka gurgudun samunka gurgudun dagewanka gurgudun samunka mai neman lu'lu'i sai ya nitsu a cikin kogi yake zuwa ya samu to kai kuma kana son ka same shi a sama sama duk wanda yake son ya samu ilimi ba tare da ya ba da himma ba mm. ba tare da ya sha wahala ba mm. to wannan yana neman abun da bai zai yi bane mm. la tahsabanna al tamran anta aqiluhu bal la tanalu madda hatta talaqa sabira ba za ka samu wato ainihin karkai tamanin ilimi kamar wani dibino ne zaka ci ka ji daɗi sai ka ɗanɗani guna sai ka sha wahala to wahalan da magabatan suka sha ne mu yanzu muke gudun sa muna son mu rayu irin rayuwar sarakuna da masu kuɗi mm. kuma ba mu yi ilimin ba idan ka je ga kai ilimin in daɗin ya zo sai ka ji shi amma mm. lokacin da kake neman sa mm. wallahi ɗaci yake da shi تمنيت أن تمسى فقيها مناظرا a أناء والجنون fununu. Kana son ka zama malami babba ba tare da ka sha wahala ba yace hauka iri iri ne kai kuma irin taka haukan kenan wannan shi ma kansa hauka ne kaga shi ma hauka ne so da haka kuɗi ma sai an sha wahala wale takhsisabul mali mm. duna mashaqqatin tahmiluha fal ilmu kaifa kunu mm. samun kuɗi ma sai an sha wahala to ilimi kuma ya yanzu ba ga 'yan siyasa idan suna neman sarauta mm. suna neman mulki duk wani irin wahala ne ba su shiga ƙauyuka su wuni ba su ci abinci ba su je nan su kwana ba su yi bacci ba saboda neman wata ɗaukaka ta duniya to ilimi ya dai zama dole sai ka sha wahala mm. sai ka dage kuma sai ka raya dare mm. ka je da rana wurin malami ka ɗauka ka bi fanni fanni mm. ba wai irin karatun aji a sha ruwan tsuntsaye ba lalle yana da amfani zai wayar da kai zai buɗe maka kwakwalwanka za ka samu waye wanda wani wanda yake karatu a zaure bai samu ba amma ba a asasa ka ba mai da kai malami sai ka bi malamin kuma a gidajensu da zaurukansu da masallatansu kuma kafin ka samu wannan idan ka gama wannan kuma da daddare za ka zo ka dinga karatun kana haddace shi baka ci taba ci ba ka dinga haddacewa imamu shafi yace idza haja annuwamu asbaltu abrati wa anshattu baitan wa min atlafi shi'ri alaysa min alqusrani anna layaliyan tamurru bila ilmin wa tusaw min umri yace idan mutane suka yi bacci ni kuka nake kama yi yace yanzu ba asara bane jirare suna ta wucewa ban fa'idanta da wani abu na ilimi ba sai kama karatu ya kama karatu yana yi yana addu'a taraktu noma rabbi fil layali لأجل رباك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي هنا الدعاء يا الله كدين الدعاء يا الله نابر بتي لددري domin in samu ilimi domin in samu ilimi ya Allah ka datar da ni ka kai ni kololuwa ilimi ka jarraba wannan ka gani ka ɗauki fanni fanni kana zuwa wurin malamai kana karatu kana zuwa kana bitan karatun ka kana yi kana addu'a kana roƙon Allah subhanahu wataala sai ya kai ka matsayin da baka tamani amma idan ka ce cikin sauki za ka samu to wannan kana batawa kanka lokaci ne ba za ka kai inda wa'incan suka kai ba mm. so da haka da aka ce da na gaba ake gane zurfin ruwa to sai ka duba na gaban kuma yaya suka yi wace hanya in baka bi hanyar su ba to kuma mm. ba za ka samu abin da kai abin da su suka samu ba amma in ka bi hanyar su mm. to kai ma za ka samu la yuzu akhir hadhihi umma illa ma aslah awwala abin da ya gyara na karshe shine zai gyara na farko shine zai gyara na karshe to Allah ya mana jokora akramakallahu saboda na lokaci ina ganin dole za mu dan waiwayi masu sauraro hmm. ko akwai yan tambayoyi duk da lokacin nan ma saura kaɗan. Hmm. Ma sauraro muna cikin shirin Najeriya a yau ne yadda a yau dan muke tattaunawa kan batun harkar neman ilimin addinin musulunci tare da Sheikh Abubakar Muktar Yola za ku iya shigowa cikin shirin domin ku yi tambaya kuma kai tsaye idan an shigo din a tafi ga tambayar kar a tsaya waɗansu batun da za su ci lokaci. Salamu alaikum. Wa salam. To Alhaji Kabiru kana tare da Almusama. To Almusama barkanmu da wannan lokaci. To Allah ya malam da alkhairi. Amin menene tambayar ka? Malam ne yanzu ina neman taimakon addu'a ne ya taimaka min da addu'a malam. To insha Allah malam zai. Allah ya da zamanin nan lafiya. Amin amin. Allah ya taimaka. Allah ya mu Alaikum salam. Yawa da muke tare. Kuna tare da Hajo Masta Mataragandi. To malam dan azumi menene tambayar ka? Da farko dai ina muku fatan alkhairi da kai da malam Allah ya biya da malam gida lafiya. Amin mun gode. Allah kuma ya saka da alkhairi wannan mutum da kuka yi ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi amin amin amin Allah ya mallaka jagora Allah kuma ya tabbatar mana da jami'ar musulunci da ke garin haɗe da Allah ya mallaka jagora Allah ya amsa addu'a amin amin amin a tare lafiya daga tsaje ya samu tarabi to muna godiya dan azumi to eh, masauraro saboda ne na lokacin da ina jin bari mu kara daga ko da kira biyu ne sai mu karkare shirin salamu alaikum Assalamu alaikum salam. Da muke tare. Kana tare da siniya direban gwam sabuwar tara Eja. To siniya barka da shigowa cikin shirin. Yawa an wani lafiya ya yi. Lafiya alhamdulillah menene tambayar ka? Eh tambaya ta anan shine malam muna yi wa malam fatan alkhairi kamar yadda ya faɗi wannan abu wannan maganganu Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya mai da gidansa lafiya. Amin amin. To masha Allah. Hello. To kana da tambaya ko shi kenan? a ba da wata tambaya wallahi mun je muna godiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam da muke tare ina tare da abokin da zambulu hadiza sunan naka bai fito ba Aiwa, ina yawan malam fatan alkhairi da fatan Allah ya gida lafiya. Amin. malam ga sanan dai masu fatan alkhairi ne da dama <laughs> mun gode Allah ya saka musu eh, alkhairi kuma bari mu ji wannan ko zai tambaya assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke tare muna tare da Hassan mai kaji Uba. to malam Hassan menene tambayar ka ina yi wa malam fatan alkhairi to malam yana jinka kana da eh, tambaya ah, eh, to a da tambaya mune da kai ina dan jin radio ne dan kuma to to muna godiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ina da tambaya guda daya to bismillah da wa muke tare kana tare da Yunusa Shehu daga unguwar Gabas to Yunusa Shehu menene tambayar taka a ah, ni ina wa malam tambaya duk da tana wajen maudu'in da aka tattauna hmm. Ah, na da yi wa tambaya kan ah, hukuncin kasuwanci na wannan POF da ake yi a garuruwan mu nan hmm. amarin mutum ya je ya ba da katinsa a bashi kuɗi ya ba da wani ɗan kuɗi ko kuma ya yi transfer ya hmm. ba da kuɗi ba da kantinan siyayya shi ne ke hukuncin haka a shari'a shin kamar to to malam ya je tambayar ka kuma ban sani ba malam idan amsar wannan tambaya tana da tsayi sai dai mu bada hakuri idan yar gaje to to to masha Allah eh a ah, riba ba hmm. halatta saboda sai da kuɗi da kuɗi ne hmm. tunda shi zai tura ma account ɗinka ne hmm. ka kuma ka bashi cash ko kuma ya baka kashi ka tura masa account ɗinka yanzu kana cinikin kuɗi da kuɗi ne hmm. kuma wanda jinsin su ɗaya abin da ya zama wajibi shine ya zama daidai wa daida hmm. kamar yadda maza suna ce azawu bi zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wa sha'iru bi sha'iri wat tamru bil tamri wal milhu bil milhi hmm. mislan bi mislin yadan bi yadin faman zada aw tazada faqad arba wanda ya shafi harkan kuɗi amfanin gona da ake ciwo da kulle yake karban ajiya dukkanin su daidai wa daida ake yi kuma duk wanda ya kara ko aka kara masa to ya ci riba ne saboda haka harkar COS kasuwanci ne na kuɗi ba wai wanda suke cewa halal su sun ɗauke shi kamar wani aikin kuɗi aka baka ka ciro wa mutum kuɗinsa ne ka bashi kuma ba haka bane hmm. domin ba akawun ɗinsa ka je ka cire masa kuɗi ka bashi bare ba ka lada ba hmm. daga akawun ɗinsa ne tura akawun ɗinka ko daga akawun ɗinka ka tura masa hmm. ya baka cash ko kai ka bashi cash saboda haka wannan riba ne kuɗi idan jinsin su ɗaya ne naira da naira bai halatta ka sai da shi mm. tare da fifiko ba ba za ƙara ko da naira ɗaya ba mm. amma in ya saba kamar dala ne za ka saya sai a baka dala guda ɗaya ka ba da naira ɗari biyar mm. ko ɗari hudu wannan halal ne ko riyal ko makamancin wannan amma POS duk ne ba da fatawan cewa wannan halal ne ko dai ya zama na bai fahimci ma menene POS ɗin ba ya fahimce shi a bisa wata irin fahimta wanda ba haka yake ba to sai ya ɗauka haka ne hmm. saboda haka sai yake bada fatawa akan haka amma da za a tsaya a masa bayani cikakke ga yanda abun yake hmm. to da zai canja fatawa hmm. ko kuma ya zamana dama bai san ilimin kasuwancin ba shikenan kawai ya je ba da ya je ba da hukunci so wannan matsala ne wanda tana da abin nan eh, ake yin ta da yawa kuma da yake yanzu abubuwan sun yi yawa ana yawan maimaita ta ana maimaita ta amma dai ba zance na hakika sai da kuɗi da kuɗi ne kuma riba ne ko da ne naira ɗaya aka ƙara an ci riba to Allah ya kiyaye an kare shehi muna godiya da aka kasance da mu a cikin wannan shiri na mm. Najeriya a yau mm. da fatan nan gaba in an samu dama za a ƙara samu a shigo da mu tattauna kan waɗansu batutuwan Ma sauraro shirin Najeriya a yau kenan na wannan rana inda muka tattauna da Sheikh Abubakar Muktar Yola babban malami kuma mun tattauna ne akan al'amuran da suka shafi neman addinin musulunci a madadin shehi din da sauran almajiransa da suka rako shi waɗanda suka hada da da hadeja da akwai kabiru dan kundi akwai malam lawan iya da malam abu mujahid da dai sauransu da dama e, ina ganin lokaci ba zai ba da dama a ce duk an karanto su ba sunana kabiru zubairu birnin kudu da na gabatar ke cewa allah ba mu alkhairi